Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma a yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalan shirin. So adadin yawan wannan kaya da muka kama miliyan shida da bakwai da dubu bakwai da goma sha bakwai da naira 535. Kontrola na kastam mai kula da shiya ta ɗaya Muhammad Uba Garba kan kayayyaki da suka kama Usman amurka Kabara zai gabatar da shirin na ƙasa ba kasa ba, za ku jiri rahotanni ko sharhin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka yi a mako, sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai sha hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Masu are Assalamu alaikum. Jaridar Washington Post da ake bugawa a nan birnin Washington DC ta buga labarin cewa kwamiti na musamman da ke binciken shishigin da ake tuhumar rasha da yi a zaben amurka na shekarar 2016 zai faɗaɗa bincikensa ya haɗa har da binciken shugaba donald trump a kan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas ga hana binciken ɗaya daga cikin mukarabansa jaridar ta ba da misali da wasu jami'ai biyar da suka haɗa da babban daraktan tattara bayanan siri dan cost da jami'in hukumar leƙen asiri chief mike rogers da tsohon mukaddashin hukumar tsaro richard legwet dukansu sun amince su ba da ba ba'asi ga kwamitin binciken da robert mueller ke jagoranta yanzu haka dai mueller na duba yiwuwar ko tawagar kamfe na shugaba trump da kasar rasha sun yi yunkurin yin shishigi ga zaben shugaban kasar amurka wanda aka yi a bara ko kuma dai wani abu masu kama da haka da wani gefen kuma asibitin da ke yi wa dan majalisar wakilan amurka na jam'iyyar republican da aka raba jiya laraba jinya ya ce dan majalisar yana cikin wani mawuyacin hali bayan an yi masa aikin tiyata dan majalisar wakilai steve scalise daga jihar louisiana shine mai tsawatarwa na majalisar an ce yana cikin mawuyacin hali a asibitin mesta da ke nan washington dc bayan harbin da aka yi masa a kwankwaso lokacin da yake filin wasan kwallon hannu da ke birnin alexandria na jihar virginia ko baya ga wannan dan majalisar hawa kuma wasu mutanen da ke cikin filin wasan su ma sun samu rauni iri daban-daban sakamakon wannan harbin da aka yi wannan dan talikin a wasan da aka shirya gudanarwa yau alhamis domin ba tallafi a fadar gwamnatin kasar ta amurka shi dai wannan dan bindigan dan shekaru 66 da haihuwa shi ma an ji masa rauni sakamakon harbinsa da 'yan sanda suka yi wanda daga bisani ya mutu maharin dai ya yi harbi ba kakkautawa ga mutanen da suke cikin wannan filin wasa kafin 'yan sanda su bude masa wuta a waje ɗaya kuma a jaridar washington post ta buga labarin cewa kwamitin na musamman da ke binciken shishigin da tuhumar ake marasha yanzu haka yana na yana binciken shugaba donald trump a laraba tun a ranar laraba ne wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane da ba a san adadinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin kasar somaliya rahotanni sun bayyana cewa kalla mutane tara ne aka kashe a wannan harin lokacin da wasu da ake tumar 'yan kungiyar alshabab ne suka tara bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci kana suka iza kiyar wasu mutane dauke da makamai zuwa cikin wannan gida wakilin murya amurka da ya je inda wannan lamari ya faru ya ce ya garwakin mutane akalla bakwai kila kuma ya ce ba za a rasa wasu a cikin kurakusan ginin da bom ɗin ya kaca kasa da shi ba domin bom ɗin da suka tayar ya lalata gine-ginen da ke kusa da wannan wuri sai dai kuma an samu nasarar harbe biyu daga cikin waɗannan mutanen kana an kwato mutane goma daga hannunsu sai dai ana hasashen cewa akwai sauran maharan har su biyar a cikin wannan ginin yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma haushi yayin da har yanzu 'yan kwana-kwana a birnin london na ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taba ganin irin ta ba nan kusa-kusa wannan ya sa yiwuwar shugabannin shan tambayoyi a kan yiwuwar karya dokar kare al'umma 'yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyu ne aka tabbatar sun mutu yayin da gobarar ta yi ta bazuwa a benin mai hawa 24 da ke kudancin landan da yammacin talata inda ya rutsa da mutane da dama ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru yayin da masu aikin kashe gobarar suke bi hawa-hawa domin tabbatar da kashe wutan kurmus da kuma gano waɗanda ba su iya fita ba a lokacin wannan gobarar ginin da ake kira greenfield tower yana kunshe da gidajen da aka kiyasta sun kai 120 wanda ke dauke da mutanen da yawan su kai 600 ginin da ke dauke da mutane da suke daga jinsi daban-daban yana kudancin london ne da yawan waɗanda kuma suka ɓace sakamakon wannan gobaran su yara ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya laraba ne dai ɗaya daga cikin bai ɗaya majalisar dattijan amurka ta amince da gyaran da zai ƙara ƙarfawa ƙasar rasha takunkumi a matsayin hukuncin shishigi da ake zargin ta aikata a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 wannan matakin zai buƙaci majalisar ta sake duba wani al'amarin muddin fadar white house ta ja kafa ko dakatar da aikin binciken ko kuma cirewa rashi takunkumin ɗungurungun wannan takunkumin zai kara karfafa wanda aka sawa ƙasar tun farko kuma zai mayar da hankali ne ga shirin ta na makamashi yayin da za a sake kakaba mata wasu akan waɗanda suke da nasaba da take haƙƙin bil'adama ko kuma baiwa gwamnatin siriya makamai labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc la controller na kastam mai kula da shiya ta daya wacce ta hada da legas da kuma jihar ogun muhammad uba garba ya ce jami'ansa sun kama motoci dauke da kayayyaki iri daban-daban wadda suka saba doka kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da baban gida jibril ya aiko mana daga iko. shugaban hukumar ta kwastan mai kula da wannan shiya ta daya controller muhammad uba garba shine sanar da hakan a wani taro na manema labarai da ya kira a birnin lagos controller ya bayyana cewa akasarin kayayyakin da hukumar ta kama walau dai kayayyaki ne da suka kunshi shinkafa da tayoyin mota da ake kira ta tukumbo da kuma sauran kayayyaki da aka hana shigowa da su ko kuma dai kayayyaki ne da aka halatta shigowa da su amma aka yi amfani da su domin ɓoye kayayyaki kayayyakin da aka haramta kamar shinkafa mun kama shinkafa buhu dubu shida da ɗari uku da hamsin da shida wanda darajar kuɗinsa shine miliyan saba'in da takwas da ɗari uku da casa'in da biyar ganyen wiwi wannan marijuana da ake kira mun kama kunshi ɗari uku da tamanin da hudu amma mun kwatanta wanda ba lalle bane ya zama adadi mun miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da talatin da biyu akwai tayoyi wanda aka hana shigowa da su dubu hudu 2,982 wanda su kansu adadin kudinsu miliyan 42 ne bayan haka akwai motoci guda goma sha uku kudinsu miliyan 58,819 shi kuma wannan batirin wanda aka yi amfani da wani kayan shi darajarsa miliyan 38 so adadin yawan wannan kaya da muka kama miliyan 607,717 da bakwai bakwai bakwai da da da dubu goma sha naira biyar da da talatin biyar wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar ta kwastam ke kama kame tare da kuma gabatar da kayayyakin da ta kama ga 'yan jaridu kayayyakin da kuma ta ce tana kama su ne domin bin doka da oda don haka shugaban hukumar ta kwastam mai kula da wannan shiya ta daya da ta kunshi jihohin lagos da kuma ogun alhaji muhammad uba garba ya yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da taimakawa hukumar da zai kai ga dakile ayyukan 'yan kauri a kasar kiran da za mu wa jama'a shine cewa jama'a duk lokacin da mutum yake da wani labari akan wani abu da ya shafe mu wanda aikin ba daidai bane a zo a bamu mun tabbatar da cewa asiri a cikin sirri za a yi babu yadda za a yi mu je mu gaya wa waɗannan mutanen cewa ai wane ne ya bayar in muka yi haka ba mu kan mu adalci ba kuma mutum ba adalci ba kuma bayan haka ya kaucewar a idon gwamnati. Babin ya cifrin murya Amurka daga Legas. baban gida jibrin za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasa ba kafin sai a ci gaba da shakata da wannan fefe na maryam baba. za a sharo a koma aiki masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. in ba manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da alhaji aminu tudun wada a garin kano wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne amma kuma bai zauna a zaune ba domin kuwa yana da sana'ar yin gadaje kofofi da kuma kekunan guragu amma kuma duk da haka ya shiga ka'in da na'in wurin yaƙi da cutar polio mun tsane inda muke son mu ji shin kuna mika kokan cewa kai ku zo ku yaƙi da wannan polio da fa ake ta yi fa suna ɗan yin wani abu ko ku ba ku taɓa kai musu kuka ba su kuma ba su taɓa kawo agaji ba. Su ba su taɓa kawo agaji ba ko ba mu taɓa kai musu ba dan yanzu irin waɗannan mutanen wanda ya kamata ya je ya kai musu wannan agajin ke mm. dai gwamnatin jiha. Misali yanzu kungiyar da kake shugabanta ba, misa ba za ku tunanin ku je ba ku same su. Da a ce ba su yi ba, gara a ce kun nema sun ki yayi a sani. Eh, to mun nema mun nemi dangote. Mm. Akwai gidan da UNICEF ta saya mana. Mm. miliyan goma sha biyu da kayan aiki da da ac ac da menene mm. da harka sosai mm. a cikin gidan mm. to gwate ya zo ya haka mana rijiyar burtsatse a gurin amma duk sauran wanda muka je muka ce musu ga neman taimako sun noke to Allah ya sa suna jin wannan shirin yanzu haka da ake yi duk da yake dai za su ce wannan kabara ya cika terere Allah ya sa su ji su ce su ma bari su dan kawo to abun kabara eh saboda saboda dan ka fa ko kana da kuɗi ko kana da boko ko kana da ilimin addini ko me kake da shi kana iya haifar gurgu ko ka haifa makaho ko ka haifa kuturu wannan wannan gaskiya ne eh abinda ni nake cewa kenan kullum wannan gaskiya ne eh. to amma su ai shi dan Najeriya ai abin da ya fi lura da shi hmm. baya iya yi wa kansa wani abu wanda zai kara kansa a gaya masa cewa ga wani abu nan na kara kai ka kara kanka hmm. sai ya fara ita la ilaha illallah sai ya fara ita la ilaha to matsalar da muke samu kenan hmm, na gani matsalar da muke samu kenan a Najeriya in eh. ba don haka ba kamfanoni yanzu kafin yanzu kaɗai. kadai shine madadin Bill Gates Mm. a duniya mm. kaga Bill Gates ba irin kuɗin da bai zuwa ba a Najeriya saboda a wani rigakafin sosai sosai yanzu sai dangote mm. shi ne yake bi ma baya amma sauran mutane masu kuɗi su shigo su ce ga wani tallafin su na kokari a halaka wannan larura da ke damun yaya ba sa iya yi eh, hatta na kasassun fa yanzu in banda muka dage guragu muka nemi gwamnatin jihar Kano tun daga baya zama free education kuma mu su zama fure to da ba don haka ba da sai dai wanda ta samu ta same shi mm. wanda ba ta same shi ba kawai shi ba ta same ba amma magana ne wani tallafi na mm. a taimaka a wani abu masu kuɗin ba su san wannan mm. hikima ba ko ba su san wannan samun ladan ba kamar yadda muke ganin turawa na yi da in rotary club na wani lokacin muka zo muka zauna da su sai ka ji mutum ya ce maka ina america na ga ana rigakafin nan na duniya zan tara kuɗi na su ɗauki kuɗin kuɗi inda ake yin wannan abu hmm. yanzu akwai wani bature da muka taba haɗuwa da shi a nan a california hmm. yake cewa shi a duniya hmm. yana tunanin waɗansu abokansa su su bakwai da suke ajinsu ɗaya aka waye gari su bakwan nan shi kaɗai ne ya tsallake amma guda da sun mutu shi kuma yace duk kuɗin da zai samu a duniya zai kafa su zai bayar a tafi ajiyar allurar rigakafi saboda eh, eh, saboda tunanin waɗannan abokan nasu da yake ajin su daya mm. waɗansu suna gaban su a kujera waɗansu na har da shi ta kama mm. amma shi Allah ya sa Allah ya kubuta da shi mm. bai mutu ba kaje ita da yake da matsalar ta sun ce akwai type 1 type 2 type 3 type 1 dama da ta kama yaro dare ɗaya ya mutu gangan na biyu ta kama shi shi ne zai zama yana cikin tera da da shi mm. na uku shi ne zai dan samu kar sama ya samu ya dinga zagayawa kamar irin yadda muke yi mm. to ita gaba ɗaya an halaka ta yanzu yanzu mun yi sa a Najeriya yau shekara biyu Allah da ikonsa har yanzu ba mu sami yaro ɗaya a Najeriya ba bayan mm. WHO take sakin tsakanin take ba da bayani tsakanin Maiduguri da suke dubawa ga Ibadan to yanzu sun ce mana shekara biyu ba a samu ba hmm. to shi da muke cewa Allah godiya a bayan masu eh. kuɗi bari mu dan leƙa fada akwai sarakunan eh. gargajiya shin akan yi kuwa irin eh. shela sarki ya aiko ku mai gari ya aiko mu bari mu gaya muku abin da ake ciki a gaba da maganan polio kuna dan leƙa fada ku ji wani irin gudunmawa za su iya ku ta dan kwabbai ko kuwa ta gudunmawar sanarwa daga sarki ga masu unguwanni ai gudunmawar wannan wacce ka faɗa ita ce kwaya ɗaya tun daga mai kan mai martaba sarkin kano mai rasuwa alhaji mm. ado bayero Allah ya gafarta masa da na mm. amma amin da na yi rali wato mm. ne gangami muka tafi kofa gidansa da mutum ɗari hudu da arba'in muka je kofa gidansa muka ce to ya mai martaba waɗannan yara da ka waɗannan mutane da ka mu mun zo gaban ka ƴaƴanka ne jikokinka ne yau ga inda muka samu kanmu muna roƙonka da ka faɗawa jama'ar jihar Kano da Najeriya da su fito da 'ya'yansu a musu allurar rigakafi. Mm. Daga nan fa aka saka hakimai, mm. aka saka dagatai, mm. aka saka masu anguwanni, aka saka malamai, aka saka mu muka zama muka zama jagaba. To daga nan fa har yau duk inda ake wannan aiki tare da su ake yi. Ba za a yi da shi mai anguwa dagaci hakimi kowa da shi ake fitowa amma fa a kawo sisun kwabo. daga gare su su ba mu mm. babu ban katse ka ba wannan sarkin na yanzu Muhammadu Sunusu na biyu bayan ya zama sarki a dan tsakanin nan ya yi kaurin suna wajen cewa bakin sa na wa jama'a bulala musamman kan <laughs> rayuwar iyali ya dan yi bulala akan maganar yanda yaran mu ke na kasa eh yayi magana akai amma yadda ya maganar wurin da muka zauna muna tare da shi yake cewa ina gargadar ina jan kunnen mutane da su bada yayan sa rigakafi kun ga rigakafin nan duk wanda ya riga ya samu matsalan gurguntan nan ba fa zai warke ba fa baya warkewa hmm. saboda haka ku kokari ku bada yayan ku saboda haka a ciki ne ma yanzu sarkin yakin Kano wada Aliyu Gaya wada Aliyu Gaya hmm. shine ma wanda duk inda za a tafi harkar foliyo a Najeriya da duniya hmm. wakilin sarkin Kano tun daga kan mai martaba sarkin Kano mm. a duba mai rasuwa har ya zuwa Muhammadu Sunusi na biyu mm. to har shi uh, uh, wannan sarkin yakin Kano wani Aliyu Kaya mm. shi ne wakilin masarautar Kano a wannan bangare suna kokarsawa kenan kokarin ba eh. dan yanzu duk mutumin da ya yi rejection a dama idan ni aminu na je gabansa ko wakili na wanda yake mazafar da yake aiki ya je bai yadda ba to za mu gaya mai unguwa mai unguwa zai zo ya same shi in kuma baka yadda ba to hakimi zai zo kanka mm. ko sakaci zai zo kanka idan baka yadda ba to hakimi zai zo kanka to daga nan fa mutane suka ga cewa eh tunda masarauta ta shiga ciki mutum a cikin biyu za a yadda ko ka je takardar yanka eh, ta indijin ka ko kuma mai anguwa ya hukunta ka zuwa ga har ga hakimi in baka yadda ba to daga nan fa mutane dole suka yadda da wannan abun mm. ga mu mu example ga kuma mai gari a mm. gabanka ga mutum dole ne yadda dole ga wuri ga waina <laughs> ga wuri ga waina ga mai na kasan nan da aka dauka ko mai na kasan nan dan ungo wanda mm. kun san shi kila ma ji ya ce ah Alhaji Aminu nan fa kawuna ne <laughs> har ko to wallahi haka yi <laughs> to haka yake da su to mun gode sosai sosai Alhaji eh. Aminu da ka samu tattauna da mu da fatan Allah ubangiji ya karbe ba duk kuma duk lokacin da haka ta taso mu ci gaba da dalibar kai in Allah ya so ya ya yarda. To da kyau madalla. Ya jama'a zan daifa ganar da mu, gwamnati ta kashe kurɗi don magani, akan fa yara don tayo agaji, cuta ta shan inna ta kanna ƙasa, ƙafa ta yara ta lankwa bai ɗaya, ɗigo na foliyo babu ciwo kusan. a baki za a ɗiga da sauri kuwa, baya fa cutarwa fa sai taimako. Alhaji Malam ka ba da damar a yi, wannan ɗugo bai da laifi don gaskiya. Wasu suna cewa dugon foliyo, tsarin iyali ne ake so a yi. don kar a haifo yara za su yawa. Allahu ne ma sani na gaibu kusan, Mun yaƙi jahilci mu so gaskiya. To duka duka nan shirin ya kammala sai kuma yin Allah ya kai mu wani makon za a mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. ba Tuwa gaida Usman Ahmed Kabara da tawagarsa. Wata fashewa a wata masana'antar harar abinci a Ghana ta halaka mutane biyu ɗaya daga cikin rahotannin da wasu jaridun ƙasar suka duba ga Baba Yakubu Makeri. Zan fara sharhin jiragen ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito cewar wasu ma'aikata biyu na kamfanin sarrafa abincin gwangwani a birnin ta sun kone har biyu bayan wata fashewa da ta auku a harabar kamfanin a nan Tama a jihar Greater Accra. Jaridar ta ce wasu mutane biyar na wannan kamfani mai aiki da kifin gwangwani a kasashen ƙetare sun samu raunuka masu tsanani suna shimfiɗe asibitin koyarwa na Kwalebu a Accra a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Jaridar ta ce wannan hadarin ya auku ne a lokacin da tururin dafuwar kamfanin ya yi bindiga. jaridar delega ta ce ko da yake ya zuwa yanzu ba a gano mafarin wannan fashewar ba amma a cewar ma'aikatan gyare-gyaren kamfanin sun ce sun ji tukunyar da ke tara tururin manyan injunan dafuwan kamfanin ya yi bindiga wanda ya kai ga tashin gobara sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito kira da wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai rajin yaƙi da bautarwa inda take cewa ya kamata a gurfanar da duk wanda za a samu da laifin safaran ƙananan yara a gaban kotu ko kuma tilasta su cikin ayyukan kwadago bayan an ceto yaran. Wannan kungiya ta ce ta fahimci cewa ba a tabbatar da adalci wurin kare ƙananan yara a duniya bayan an ceto su daga bautarwa da mai da su ga iyalansu. Don haka ya kamata a fara gabatar da masu irin waɗannan laifin gaban kotu. jaridar Ghanaian Times ta ce a wata sanarwa da daraktan doka na wannan kungiya Amma Amankwa ta sanya wa hannu a ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara ta duniya na cewar gabatar da masu laifin bautar da yara ita ce hanya ɗaya tilo da za a samu mafita wurin ceto ƙananan yara. ita kuwa jaridar daily graphic ta bugo cewar ma'aikatar kula da harkokin mata da ƙananan yara da kula da jin daɗin al'umma tana cewar katin zama ɗan ƙasa zai taimaka wurin kawar da yara da suke bara a kan hanya jaridar ta ce ma'aikatar harkokin yaran ta ce tana sane da kokari da gwamnatocin ƙasar suka yi a baya wurin kawo ƙarshen barin ƙananan yara a kan hanya amma duk da haka wannan abu na ci gaba da zama babban ƙalubale saboda rashin samun ingantaccen tsarin tattara bayanan yara na ƙasa jaridar daily graphic ta ce mataimakiyar ministan mata da ƙananan yara da kula da jin daɗin al'umman miss gifty chum amfafu ita ce ta bayyana hakan a wurin wani taron manema labarai na tuna ranar yaran afirka da aka shirya a birnin accra ta kuma yi bayani cewar kokari da ma'aikatarta ta yi na mayar da yara mabaratan ga iyalansu bai yi nasara ba saboda sau tari yaran ba su ba da ainihin lambobin gidajensu ko kuma yadda za a gano inda suka fito don a fidda su kan wannan sana'ar daga ƙarshe sai jaridar da statesman wacce ta rawaito hurucin ministan kuɗi ken ofuri'ata inda yake cewar ghana ta fara sake samun ƙwarin gwiwa kuma tana dawowa kan turban ci gaba jaridar ta ce a faɗan ministan ƙwarin gwiwa da ghana take samu yana da alaƙa da aiki tukuru da shugabana na akufa ado da gwamnatinsa ke yi da kuma irin manufofi da suka tabbatar da su jaridar da statesman ta ce ministan kudin ya yi waɗannan hurici ne a lokacin da yake ganawa da al'ummar ghana mazauna ƙasar jamus yayin da suke karrama shugaban ƙasa a kufa ado biyo bayan ƙara ghana a cikin ƙasashen afirka guda uku da za su amfana da wani shirin tallafi da jamus za ta wa ƙasashen jaridar ta ce wannan shirin zai taimaka wa ghana ta bunƙasa zuba jari a sashen 'yan kasuwa da gine-gine da harkokin tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makiri sashen hausa na murya amerika Kuna tare da sashen Hausa murai Amurka nan birnin Washington DC karfe 3 da minti 25 da daƙiƙa ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni. Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da aikin kwalta da ake yi a cikin garin gashuwa to ina shawartar gwamnati da kuma masu kamfanin kwalta su gaggauta yi mana wannan sabobin mu da hanya ko ina hanya in mun fito babu kuma bai kamata ba a ce ana gyara kuma ana samun wata harka tana bata motocin mutane ya kamata gaggauta yin aikin kuma sannan ana yi wa gyara ana yi wa mutane hanyar da za su bi amma an biyo cikin gari ko ina kofofin gari duk ba hanya nan bai dace ba kuma da fatan ina kira Allah sa da ai aikin da wuri saboda damuna ta kan kamu a nan. Assalamu alaikum bi'o'i Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burasu shi na wato cewa yau ina son bi'o'i Hausa su ban dama yau alhamis nan ashirin ga watan Ramadan. Ina son in faɗi ra'ayi na kamar haka. Mu dai nan jihar Bauchi Allah ya jarabe mu da su tsotsobi wanda suke bata amfani. mun yi shuka mu kuma ga shi tsutsa gaba da sun sun addabe mu sun bata mana amfani to ina addu'a ina baran addu'a game da malamai manya manyan malamai na Najeriya kuma da duniya gaba ɗaya su tsaya mu addu'a a wannan itila'i da ya faɗa mana a nan jihar Bauchi Allah ka sauke mana musamman ma ga amfani ya tsada ga tsadarar ya Allah ka kama na sauki wannan tsutsa ubangiji Allah wannan musibar ta addabe mu Allah ka sauke mana ubangi Allah ya yi mana a nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai magana mala Ibrahim Bura su shi na Odubo a nan karamin gumar gama da rubutun Najeriya da ke kiran biyu Hausa na gode a tahi lafiya biyu Hausa Assalamu alaikum sashen Hausa biyu American Hausa mai magana Bello Alali Unguwa Hassan dan local government yau ce ranar jini da duniya a gaskiya rana ce muhimmanci labarai a takaice shirinmu na karshe. jaridar washington post da ake bugawa a nan birnin washington dc ta buga labarin cewa kwamiti na musamman da ke binciken shishigin da ake tuhumar rasha da yi a zaben amurka na shekarar 2016 zai fada bincikensa ya hada har da binciken shugaba donald trump akan yiwuwar ko ya nemi kawo cikas gane binciken ɗaya daga cikin mukarrabansa. tun a ranar laraba ne wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane da ba a san adadinsu ba a cikin wani sanannen gidan cin abinci a babban birnin ƙasar somaliya rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane tara ne aka kashe a wannan harin lokacin da wasu da ake tuma 'yan kungiyar alshabab ne suka tada bom cikin wata mota a wani wurin cin abinci kana suka iza ƙeyar wasu mutane dauke da makami zuwa cikin gidan yanzu haka dai ana iya cewa bakin ciki ya rikide ya koma hushi yayin da har yanzu 'yan kwana-kwana a birnin london na ci gaba da kokarin ganin sun kashe gobarar nan da ba taba ganin irin ta ba nan kusa-kusa wannan ya sa yiwuwar shugabannin shan tambayoyi akan yiwuwar karya dokar kare al'umma To, madala a gaishe ka daka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa. kamun musallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga yadikko ta malama mai ramu da kannena asabe da adama da muhammadu saboda rasuwar mahaifiyarta inna muhammadu su kuma wato kakarsu a garin hon allah ya ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen kamun na madadin ladan ibrahim a yau da ta gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye shirye mu da malama zainab abdulrahman da ta riƙa masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.